kimanin mutum goma sha tara ne suka gamu da ajalinsu sakamakon wani hare-hare da wasu 'yan bindiga suka kai kan ƙauyen alo da ke karamar hukumar jere a jihar borno wannan hare-hare dai ya sa mazauna wannan gari da ma wasu ƙauyuka da ke makwabta da garin alon wucewa daga garuruwansu don kaucewa akwai irin wannan hare-hare da ke neman zamowa ruwan dare a jihar borno da ma wasu garuruwa da ke makwabtan jihar wato jihar yobe a cikin 'yan kwanakin nan dai ana ta samun irin wannan hare-hare da kan yi sanadiyar mutuwar mutane da dama da raunata wasu da kuma raba wasu da muhallinsu wanda kasare kungiyar jama'atul ahli sunna liddat wa jihad da aka fi da boko haram kan doki alhakin kai irin wannan harin sai dai har yanzu ba wata kungiya ta doki alhakin hakan wannan hari na garin alode da kai da misalin karfe 10 na daren jiya ya raba kusan mutane 100 da su kamar yadda wani mazaunin garin da ya nemi in saka ya sa ya shaida mini a hirar da ne da shi ta wai talaho kamar haka. suka tabo suka ne garin suka mutanen sannan suka ba amfani gida iri su abinci ne su mene motoci guda goma suka doke. A cikin garin na Alo? Eh a cikin Alo din suka doke moto goma bayan goma din guda shidan sun tafi da shi kudin sun tsaya hanya din sun kone. Kabar mutane nawa suka kashe? Mutane guda goma sha bakwai ne wanda aka yi janaza amma yanzu kuma an samu report na guda biyu ya zama sha tara. Sha tara. Kama akwai waɗanda aka raunata? Eh guda biyar a maza mata guda biyu. Wato har da mata an ji ma rauni? Eh. A cikin wanda aka kashe akwai mata? ya a da sun ji rauni a cikin wanda an kashe ba mata na'am kamar me suka gaya muku ne lokacin da mutanen suka zo eh to mutanen lokacin da suka zo nan kowa yana kokori ya gudu ne kasan duk dai wanda ya ji dai zuwan dai kawai ya gudu ne da kawai kowa ya ji karan bindiga ne muka suma to suna ta harbi kenan ko eh suna harbi suna kone irin ka harbin kai mai uwa da wabi eh samu kowa su harba kamar sun zo a mota ne ko da me sun zo a cikin motocin su guda biyu da fari da mashina guda tara hmm. daga baya kuma motoci guda hudu suka biyo su hmm. sun zo mashi da motoci shida kina ba eh duka pikop ne kuma duka a cikin pikop. wato motocin pikop pikop suka zo da shi pikop pikop ne duka kuma da cike da mutane to kamar gidaje nawa ne aka kona gidaje ya kai akalla da zai kai ɗari sai dai ba zai kasa ba kamar daga alo zuwa birnin maiduguri zai kai kamar kilomita nawa ne ba zai wato kamar kuma menene mafi yawan sana'an ku a wannan wuri a alo eh to alo tumatir kayan lambu kayan danye kubewa tumatir duk da na kasan kayan lambu kamar wani hali yanzu kuke ciki ku mutanen wannan gari yanzu mutane yawanci kaura suke ba ma mudun ba na kusa da mu ma duk kaura eh kamar wani ƙauyuka kenan wanda suke eh wurare yanzu ajiya ne da su san kusan kayan na duka yanzu kaura na suke komawa eh to yanzu akwai wanda ya taho daga can tafunan kolori ma yanzu yake bamu labari yanzu za su saura ba su zauna garin ba. To kamar kun kai ma hukumomin tsaro labarin akwai wannan lamari. jami'an tsaro fa kawai abin kawai ka bari mu wannan abin kawai ka bar ma wannan. eh amma sun zo bayan akwai wannan lamarin. eh to amma lokacin ai kowa yana ji kowa yana gani wuta kowa yana. kai menene sana'ar ka. a ah, ni ma sana'ar halon ne. noman rani kenan okay. tumatir na kuma tuntubi kakakin rundunar 'yan sandan jihar borno dsp gideon jibrin wanda ya tabbatar min da akwai lamarin sai dai ce ba su da cikakkiyar bayani a kai kuma in yi hakuri nan gaba kaɗan zai samu cikakkiyar bayani wanda zai aiki yawa manema labarai haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya